sunana kuma da nuruddin adam kankara daga jihar katsina ah, dan gatan majigiri shalilan sanata kuma ibrahim wannan kungiya jihohin arewa guda goma sha tara suka haɗu da ma'abuta ah, amfani da wannan sabon kafa ta sadarwa wato social media muka tattauna muhimman abubuwa wanda da izinin allah wa'annan abubuwa da muka tattauna su za su kawo ƙarshen wannan mulki na Idris mulki ne wanda bai da makama bai da tushe mulki ne wanda babu ci gaba mulki ne wanda al'ummar Najeriya sun kagarin da kasan su juya agogon kalanda 2023 ta zo daga kansila har shugaban kasa a kore su a yi masu komata a yi masa daidaita mun tattauna da dukkanin mu a social media wanda wannan kungiya aikin da take yi to babu wani mutum ko kuma wani gurbar da zai iya sai dai mu ce allah ya ba mu sa'a mu ci